wanda ya ce shi ne rashin lafiya ya kwanta asibiti aka yi masa operation wadda ya kwashe sati uku kwance ba tare da yana yin sallah ba yanzu ya an sallame shi ya zai yi da waɗannan sallolin to na farko dai ka saba wa Allah ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce inna salata kana da alal mu'minina kitaban mawquta sannan ba a ɗauke wa mutum sallah a kansa ba har sai lokacin da hankalin shi ya fita amma don kwanciyanka a gadon asibiti ko da ka duka aka yayyanke ko raba ka biyu aka yi aka hada tsabar operation in dai hankalinka na jikinka sallah na kanka kuma alhakinka ne waɗanda suke jinyan ka su gaya maka lokacin sallah yayi su gaya maka lokacin sallah yayi in za ka iya alola ka yi alola in ba za ka iya alola ba su yi maka alolan in ma haka ba zai yiwu ba ko taimama ka yi ka yi sallah amma ba yadda baka bar sallah lokacin ta ya wuce mutumin da ya bar sallah ɗaya ko biyu ko salloli da dama ya bar su suka wuce da gangan ba wai don bai san lokaci yayi ba ba wai don hankalin shi ya gushe ba yana sane kawai illa iyaka saboda wani uzurin da shi ya dogara da ya dogara da shi la'alla ko yana kwanciya gada asibiti da haka bari ya bari sai an sallame shi ya bar su sallolin suka wuce da gangan to malamai sun yi sabani a kansa wasu daga cikin malamai kamar mazhaba na imamu malik da yawa ɗalibansa sun ce zai rama zai rama adadin waɗannan sallolin kuma zai rika yin sallah biyu ne a kowane lokaci idan azhar ta zo yayi biyu illa asa ta zo yayi biyu in magariba ta zo yayi biyu haka zai rika yi har ya zuwa adadin kwanakin da ya san sun shuɗe masa idan ko bai san adadin kwanakin ba to ya rama kawai har sai zuwa adadin kwanakin da zuciyarsa ta nutsu cewa da ya wuce adadin wancan kwanaki wannan malikiyanci kenan amma masabin imamu shafi'i suka ce wannan takallufi ne a fagen ilimi domin dai sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da uzuri ga mutum biyu yace man nama anis salati aw nasiha falyusalliha idza zakara duk mutumin da ya bacci bacci ya share ya kwashe shi bai tashi an kara ba sai bayan sallah ta riga ta wuce kafin ya farka to yayi sallah a lokacin da ya tuna shi wannan ko bayan shekara ya farka zai yi sallarsa haka mutumin da ya manta ya manta shaf la'akari da ya saba halattar sallar jami'i sai jami'in ta wuce shi sai kuma ya manta ya tunanin ai ya riga ya sallarsa ya ci gaba da harkarsa sai da rana ta fadi ya gane ai bai azhar ba to lokacin ne lokacin sallah azhar ta azhar din sa nan take sai ya sallah fa inna zalika waqtuha in haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masu uzuri guda biyu mantuwa ko bacci su sun samu hadisi amma da gangan haka kawai mutum ya bar sallah ba inda aka ce masa ya rama shi yasa imamu shafi'i ce babban aikin da zai kawai shine istighfari domin dai ya saba ma Allah kuma hanyar da ake tuba zuwa ga Allah idan ka saba masa shine ka nemi gafararsa da haka kawai yayi ta istighfari yayi ta yawan aikin alkhairi la Allah Allah ya kalli wannan aikin ya kalli ne ya sai ya kalli istighfari sai ya gafarta masa amma dan ya rama waye yace masa ya rama tunda annabi bai taba cewa in ka bar sallah da gangan karama ba so kaga mutum ya shiga cikin ribibi kenan da aka sallah ba a bukatar mutum ya jinkirta ta ko da mutum na garin asibiti ya tabbatar da an matsa masa yayi sallah da aka waɗannan fatawoyi guda biyu na shafi'i da imamu malik su ne wadda suka shahara a cikin fatawa game da barin sallah da gangan imamu shafi ya ce babu ramako a kanka sai dai istighfari saboda zunubinka ya fi karfin ramako wani ba zai gane haka ba sai ka buga masa misali ka kaddara lecturer ne kai wadda kake ba da lectures da ka zo za ka zana ma ɗalibai test sai biyu daga ciki suka kawo takarda na medical daga asibiti cewa suna asibiti ga halin da suke ciki ba za su samu zaman dara jarabawa ba suna roƙon test ɗin nan a ɗan ɗaga musu a zo a sake zana musu su daga baya sai ka karbi uzurinsu saboda rashin lafiya mun fahimci wannan wasu kuma suna cikin ajin suna ganin ka kana ganin su suka ƙi su zana sai daga bayan ran da za ta zana ma waɗancan marasa lafiya sai su ma suka zo suka ce bari su zana kana ganin za ka gyale su to haka kawai Allah ya baka lafiya ya gaya maka lokaci ya yi ladani ya kira sallah kana ji kunnen kana ji lokacin ya gangara har ranar ta faɗi baka yi sallan ba sannan sai a lokacin ne kuma ka ce to ka shirya za ka yi ma Allah kuma kana sa ya karɓar ya karwa Imam Shafi ya ce idan ka kalli abun za ka gama kamar akwai wato raina matsayin Allah a cikinsa Allah ya shiryar da mu kuskure da ya jinkirta sallah saboda rashin lafiya matukar dai hankali na jiki